Washington, D.C. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. To masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a. Shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha bakwai ga watan Janairu na shekarar 2020 mun samu bakincin shugaban kungiyar masu shirya fina-finai wato Mopan na Najeriya wanda ainihinsa likita ne amma sai ya shiga harkar shirya fina-finai. To ko me yasa ya fara da aikin likitanci? al'umma mu gane abinda zuciya take so daban irin basirar da Allah ibawa yara daban irin kuma abin da iyaye suke so su yi daban wancan mun taso a lokacin mu duk yaro mai kokari a makaranta abin da ake so ya karanta shine ya je karanta abin da ya shafi harkar likitanci mun samu bakuncin wani matashin mawaki wanda ake kira da Rafsanji. Sannan kuma za mu tunatar da ku game da wata karin magana da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta taba jiyo mana bayaninsa. To jama'a sai ku gyara zama ku yi ta zomo don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da kawo muku hirar da Baraka Bashir ta yi da Muhammad Sarari wanda zai gabatar mana da kansa. Muhammad Sarari, shugaban kamfanin Sarar Classic da kamfanin Kanewood Entertainment. kuma shugaba na kasa na kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa wato mafan. Ta kasa. Ta gaba daya Ba da shugaba national president a kowace jiha akwai ciyaman kuma. na kungiya to shi kai ne shugaban mopan da ka shigo kuma ga kai kai likita likitan na boko ne ko kuwa likitan asibiti ne eh, to ni background ina na asibiti ne ni na karantu ne a medical epidemiologist kuma na yi masters ina a medical microbiology a bare university so harkar ta a kananan kwayoyin cuta da cuta shine filin da na karanta Me ya gama likitanci da harka ta fim? wannan kakin san a kullum yana daga cikin abin da muke so iyaye da al'umma mu gane abinda zuciya take so daban irin basirar da allah ibawa yara daban irin kuma abin da iyaye suke so su yi daban wancan mun taso a lokacin mu di yaro mai kokari a makaranta abin da ake so ya karanta shine ya je karanta abin da ya shafi harkar likitanci a haka muka taso haka aka tura mu amma tun muna sakandare a burin mu da abin da muke so ya ga mun fi iya mathematics da physics to amma lokacin abin da ake yunwa kenan abin da aka tura mu kenan har muka je muka yi karatu kuma Allah ya kawo mu wannan sha'awa da son taimakawa kowanne akwai tunani da abin da iyaye suke so ka zama ko kuma abin da Allah ya kaddara za ka zama a rayuwa so shi ne kenan an yi na iyaye an dan eh, taɓa aikin likitanci yanzu za ka yi wanda ranka ke so kenan Wari na yi aiki a asibiti na aiki a asibiti wajen tsawon shekara tara alhamdulillah yanzu ina yin abin da nake ganin zan iya ba da gudunmawa ta fiye da wancan ga al'umma shine wannan harka da nake yi harkar media and communication wani koma ne makaranta na karanta mass communication na da kan harkar media and communication gaba da lokacin da zaka koma yan uwa da abokan arziki ba su yi maka korafin ya likita zai koma harka ta communication da na a haka bai taso ba na riga na mallaki hankalin kaina a lokacin kuma zaman kaina nake yi kuma magabata alhamdulillahi allah ya raba mu da su lafiya Eh, ana cikin aiki ne muka gani wato abin da ma kawo haka din shine a wajen harkace asali ina aiki a asibitin yaɗo cutuka wato idh a kano a ɓangaren eh, epidemiology unit sai lokacin ana cikin jarraba ta yaduwar cutar kanjamau muna kallo kullum ina kallo a gabana mutane da dama suna mutuwa kuma suna mutuwa ne ba don wai ciwon ya isa su mutu ba a'a saboda fuddare da rayuwa da suka yi an ce musu babu magani wannan abun sai yasa suke samun depression suke samun kunci suke suke mutuwa eh to ni kuma tunanina a lokacin akwai dan uwana yana harkar ah, fina-finai ba muna mu'amala Allah Alhaji musu iyanta ma to ina zuwa na ga yadda ake ga cewa to ta harkar fim me isa ba za a samar da wata wayewa ba a yi amfani da addini hmm. ko kirista na kai ko musulmi ka amfani da addini da za a kawo maka sauki a zuciyarka don ka samu wannan halartar ta mutane su daina mutuwa barkatai haka wannan haye kai muka yi wani fin wai shi waraka filin da yake ya sama shi ne fin wani fi fin a nan ƙasa najeriya ya sami kyauta wani kuma har a ƙasar faransa ya je an nuna shi a taron gasar fina-finai na kan international film festival kuma ya sami kyautuka da dama a nan ƙasa wani iya nuna cewa akwai wani abu da za ka gani ganin rice akwai wata gudunmuwa ashe da zan bayar bayan wuce nake bayarwa kuma ina jin daɗi ne a ba shi bane fim ina na farko waraka da wani aka fara fim ina na farko shine Aisha a'a ani ba na fitowa a ne ina producing ina samar da kirkirar me ya kamata a yi me nake so ya kasance wato ina samar da concept ina bin ka'ida kamar inda harkar fim take ni as producer na fara kuma har yanzu as producer nake samar da yanayi inda za a samar da fim mai inganci ya karɓo fina-finai da muke a baya ko lokacin da muke tun lokacin da na zama shugaban hukumar ta ce fina-finai na ƙasa bangaren arewa maso gabas doka bata bani dama na yi fim ba sai na tsaya wato national film and video census board shekara goma doka bata bani sai bayan na bar aikin yanzu shekara biyar na dawo shine ban shi rafin ba sai samu da gidan talabijin na kokari ne to kafin mu dora akan gidan talabijin ka shiga harkar fim a waye da karatunka a gaskiya ne mafi yawa waɗanda suke harka ta fim sha'awa ce ta ke janyo su mafi yawa sha'awa yaya kuka yi correlating tsakaninka da waɗanda ka tarar shin an samu daidaiton hankali ko an ɗinka ɗan samun saɓani wajen ga ah, a hakikanin gaskiya lokacin da muka zo a lokacin ma akwai masu ilimi wanda suke gaba da mu ma ilimin to kin san akwai ilimi akwai kuma wayewa kasancewar danya wace wace da muka yi a duniya mu'amala da muka da jama'a daban-daban a duniya kasashen duniya daban-daban na turai da na amerika sai kasance wannan ya ba mu wata dama ya kaɗan a gaba da sa'anninmu da muke wannan harkar da su a gaskiya ilimi da wayewa shine jagorar har muka kai wannan mataki da muka zo a yau a harkar fim yasa a kullum muke kira ga hukuma ta mai da hankali akan bawa matasa ilimin sana'a ko aiki kuma ilimi ba kawai a baka ilimi a shiga ji a koya maka ba wa'annan yara ko wa'annan matasa ko na al'ummar suke harkafin already sun riga sun samo da kan sana'a babu ilimin sarga sun yi to idan ka zo zuba ilimin kama ka sa na ne akan ruwa tafiya ko za ta ringa su lulu sun riga sun iya amma shi wannan gaskiya ilimi yana da mahimmanci a samar da bambanci tsakaninmu da kuma wanda muka zo muka tarar sa'an musulmi. Gidan talabijin din da aka buɗe kai kadai ka buɗe ko ka haɗa kai. gidan talabijin da za a bude amma dai an sami license gidan talabijin a gaskiya na kamfani na ne mun mu kadai ba mu samu na za mu haɗa gwiwa da su ba babu tallafin kowa babu kwabon kowa babu taimakon kowa sai babban taimako taimakon Allah wanda da shi muka dogara kuma shi kadai in ma shi kadai ya wadatar mana muna nan muna neman duk mai son zuba hannun jari insha Allah ku zamu bude kofa zai shigo izuba, amma gidan talabijin mu kadai muke kokarin mu a yanzu akai yaushe zai fara aiki To wannan wani abu ne na sirri ne na business, business strategy ne bai kan da zai fara aiki ba eh, muna sare da girman Allah a wannan shekarar zai fara aiki farko ko karshe ko tsakiya eh, to aikin dai zagiyo da ne kenan kin fakin kin faɗi lokacin a wannan lokacin muke sa insha Allah da Aliya da beta in Allah daga mun kammala muna kammala shirye-shiryen da muke yi lamarin da yake da ya kunshi abubuwa da dama na daya ya kunshi harkar kuɗi ba ƙananan kuɗi ba makudan kuɗaɗe na biyu ya kunshi harkar horaswa na uku ya kunshi harkar samar da kwantan din su kansu fina-finai da kayan shirye-shiryen da za a dinga yin su wani abu ne babba na hudu ya kunshi harkar samar da ma'aikata na gari wanda su iya gudanar da shi na hudu sai mun kokari mun samar da yanayi da abin da zai dore kar a yi tashin goron zabo faɗo ƙasa ya eh, tara ka muna ne muna kokari dai mu tabbatar mun samar da wani abu namu ah, na bahaushe da zai ringa faɗar ra'ayinsa tunaninsa ba wani ya zo ya gaya mana waye mu ba ba wani ya zo ya bincike ya ce mu kaza ne ba a mu da kanmu isa ga taken sunan gidan talabijin din ma abu namu shi ne taken sunansa wato namu ne yaranmu ne addininmu ne mu ne ƙasarmu ce jama'armu ne komai namu ne saboda haka duk abin da muka faɗa yana fiye ga wanda zai zo ita da ya faɗa mana to Na gode. baraka bashir dandalin voa mata dai matasa suna ziyartar shafinmu na dandalin VOA wato su ringa jin waɗannan hirarrakin. Kwaya kika gani Madina? Na'am, yanzu bari tambaye ki Amina. Eh. Wannan wakar kina da kina da wayo aka yi ta? A ah, kwarai da gaske. Me zaki iya tuna me kike yi a lokacin? Me kwa ba zan iya tuna ba ina ga lokacin ina da makarantar firamare da kuma menene da matakin mm. farko ne kila ba wuce shekara shida ko bakwai haka ba. Mm. Ba wato sun yi aure suna soyayya. sun yi aure suna soyayya ya zo bai da lafiya mm. tana jinyar shi kamar ya dinga mata wulakanci ne ko yaya ko an mm. juya mishi hankali ne ba ko kina ƴar karama kuma har kin san ki zon ana kallo ne a gidan ku wannan yanda muke kallon wato fina-finan Hausa lokacin da muka je kwanta gora an je ziyara mm. akwai daidai gidan mu akwai dan uwana da ke da wato kaman shagon fina-finai din nan akwai ma wata waka na kishiya ban san ko kina iya tunawa ba koshi a gidan nan. da nake gaya miki wato wani wasa ne wanda Biba ta yi ina ko su ne wato dangin amarya ko suka hmm. ina ga sun kai diyarsu wani gida dai kamar yadda hmm. aka yi ake cewa eh amma kuma kamar matan gidan ba su da sanin cewa za a kawo amarya kin san wato fina fina yana da mata ne wanda aka eh sai aka kai ai hmm. yarinya baki ji tana sai kuma kamar irin suna masa iko ga yarinya nan mun kawo muku irin na wato dole ku rungume ta amma ban iya tunawa suna dai nan dai da yawa mm. kamar yanzu yanzu wannan magana da nake sai sa na tuno da wata waƙar Aisha na mm. suna kan lilo haka mm. bari dai mu dasa aya dai a harkokin fina-finan hausa yanzu dai masu sauraro bari mu koma ga baraka da hiranta da wani matashin mawaki wanda ake kira rafsanji assalamu alaikum sunana rabi rafsan wanda aka fi sani da rafsanji rafsanji me rafsanji eh, sunana rabi kin san ji din kuma <laughs> means guy Oh gani. So kai a wakar wacce kake yi hip hop kake yi ko kwa um, nanaye? Na gaskiya ni da yake marubuci ne both side. na kan taɓa rubutun nanaye, shi nanaye na fi rubutu. shi kuma ni a matsayina wanda nake yi na yin hip hop na dauki bangaren hip hop to da wakar da rubutun wacce ka fi yawan yi gaskiya na fi rubutu yanzu ka fi rubutu wato mm. kana rubuta musu ka karbe sa eh, ya fi sauki to a rubutun wani iri kake rubutawa ko kowane mm, both side amma dai nana yi na fi sai da shi saboda ya fi tafiya ya fi eh, kawo kuɗi me ya fi kawo kuɗi ba kamar namu na hip hop ba shi wannan za a sa shi a fim yana da abubuwa da yawa oh, har su eh, kuke mm, sayarwa mm. muna zancen shekara nawa harka ta waka da rubutu gaskiya it took a long time at least like uh, 10 to 12 years da ka fara sai wa yan fim kuma fa as in the less than 5 years me ji ka har ka fara har kai tunanin ya kamata in fara sayarwa yan fim waƙoƙi na so kin san shi abu mutum yana fara shi a beginning tun kana karami kowa yana tashi da irin abin da yake so wato ni gaskiya Allah ni daman mai son ina da son waka da abubuwa so lokaci sai na fara tunanin ni ma za in fara nawa na yi rubutu da irin wanda tun kana yaro zaka ke rubutu mm. so that baka san yadda zaka yi ba har wani gani ana ce mai ɗaladin kima mm. ina jin mutane sun san ɗaladin kima mm. so lokacin da ɗaladin kima ya gani muka fara tare ya karɓi na ya je ya gwada abin ya ce ya yi da ala in ci gaba da yi na fara rubutu kafin na fara waka so da ina ta tsoron gida ni sai da in rubuta in bashi ko in bayar. Ina tsoron gida kana tunanin idan ka ce za ka yi wakar a gida ba za ka mm, Ina tsoron wannan abin gaskiya. To da ka fara gwadawa a gida din an. Sai da na tsaya <clears throat> saboda ban fara waka ba gaskiya sai da na mallaki hankalin kaina sosai. Mm. so that a wancan lokacin na san da na yi yunkurin yi saboda karatu da wasu abubuwa ma ba zai yi ba. Wani kwas aka karanta a makaranta? <laughs> Alhamdulillah, na yi mass com nake karatu don yanzu ina kan karatu gaskiya. So gaskiya an fi sani na da rap song. Waƙa? ne. yawa ne na jin ita waka ce mai dauke da sakonni wadda ita ce wadda na san tana kan youtube gidajen tv suna sa ta so dole others ba lalle a san wata ba wadda za a ce ana cewa misali ana cewa zaman kashe wando mm. surku alayi yawa ne barace barace yawa ne ta da hasuma so ina tunanin wannan wannan hip hop ne rap hip hop ne rap ne a kore wannan na miki just chorus din wakar ne to kare na mana mana muji da sauraro ya ta jin su yana son ya ji an bude muryar nan an rero ta eh, so ai kin san mu ba yanzu a matsayina na hip hop ina jin ko zan baki in brief ne kai mun yanda kuke bina haka da hannun na ana daddaga hannun <laughs> so zaman kashe wando ya wani tsirku alayi ya wani barace barace ya wani ta da hasuma yawa ne su waɗannan waye target ɗinka wannan waka da ka yi ta eh gaskiya target ina na yi ne akan irin abubuwan da suke faruwa da za ki ga matasa ka eh, wannan koko al'umma both to me saƙon da wannan waka ta kunsa irin za ki ga mutane suna zaune a layi abubuwan da suke damun muna a arewacin najeriya zan ci ko arewacin abin da za ki ga mutane suna zaune kullum ba su da aiki sai zama a teburin mai shayi kai baka iya ba ana tsurku a layi ana wasu abubuwa yawan almajirai kuma shi ma abu ne wanda yake dama mu mun taba shi ta da hasuma lokacin kasar mu tana cikin wasu ɗabi'u wanda kowa ya sani a duniya mm. muna cikin abin nan su sai muka trying to tura saƙon ta cikin waka da lokacin kuma alhamdulillah mun samu waka ta samu karɓa banda wani arera muna wata <laughs> sai su ba su gudu so that na so dai a ce gansu <laughs> yanzu ne kuma kana jin kunya ina jin kunya gaskiya <laughs> a raina mana ba su ba su gudu ke ki bari next time na zo za mu zauna dai ni a bana so ne babban kalubale <coughs> daga fuskanta tun da ka fara waka gaskiya kalubale na shine kamar yadda na gaya miki da a gida ba a so na fara abin ba a waje challenges dai gaskiya mu alhamdulillah dai irin wannan challenges da ake yawan samu mu alhamdulillah saboda ka shigo abin da wayanka da mm. hankalinka kuma ka da alhamdulillah ba taɓa cuta ta ba gaskiya yana kawo wuta kenan sosai alhamdulillah ba laifi da yake kuma kin san ni abin da nake ta kokari in ga matasa kar ka zauna akan cewa yau waka ita ce sana'a guda daya ka hada da wata ka hada da wata ni gaskiya dan kasuwa ne ina kasuwanci tun da na tashi bayan karatu ina kasuwanci waka na dauke shi as jones. wani another business ne wanda nake tunani yanzu na rene shi zuwa gaba ko zan ci amfanin shi sosai sosai fiye da haka kuma muna kokarin mu daɗa tsaftace abin a kai da ake kallon abin da kin gani mutum ne mai iyali da iyali na da komai duk ina abu kan ba ka so wakar ta sa ta janyo wa iyalinka cice kuce ko gaskiya ne gaskiya ne To al'adan wannan shiri muka yi wa mm. mawaƙi ta tsiye. Mm. Mu ce muna baiti ko muna amshi. Mm. Ya rera da rediyo ce ta matasa da ake kamata a kan wayar salula ko iPad ko laptop idan eh. muka ta tsiye ka. Eh, idan aka ta tsiye muna baiti ko amshi ko za ka sha kayi duk wacce ka zaɓa ba ne. Na yadda na sha kayi yanzu. Na yadda ka sha kayi <laughs> baka ji kunya ba. Ah, ba zan ji kunya. na farko da ka sha kayi. Ba zan ji kunya saboda abin ban shirya mai ki. ba na so in yi abin da za a ce an cinye ni. na fi so na tashi na cinye kowa. Baraka Bashir daga Kano a Najeriya. sauraro har yanzu kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin namu bari mu tuna baya. Inda Baraka Bashir ta jiyo mana bakin wato bayanin karin magana mai ba da labari daga wurin Dr. Abdullahi Garba Imam. Wato karin maganar da ya kunshi labari. To yau kuma Allah da za mu yi akan karin magana mai labari. to shi kuma karin magana mai labari shine irin karin magana da ba za ka iya sanin sa ba sai idan ka san asalin sa wato karin magana da fadarsa ake yi amma ba kowa ne san shi ba sai idan ka san asalin sa shine za ka gane wato ma'anar sa to akwai iri biyu masu manazarta sun kasa su gida biyu akwai karin magana mai labari wato tsoho akwai kuma karin magana mai labari sabo to yanzu na ganin sai mu ɗauki tsohon su ma ba za ka iya cewa ga adadin su ba domin ya danganta da a nau'o'in ko kuma garuruwa ko nahiyoyin da mutane suke wata nahiyar suna amfani da kaza wasu nahiyoyin suna amfani da iri kaza to amma wanda suka fi shura su ne yanzu misali da ake cewa faɗan gwaggo a kofa to ake ga kofa wani gari ne a wajen karkashin a karkashin wannan um, bebeji local eh, karamar hukumar bebeji to ita wannan gugu wato irin mutanen nan ne mata ne tana da shekaru to amma kuma zuciya ta irin mai kuruciyan nan ce saboda haka ran sai ta to kasuwar kurmi ta cikin ta cikin garin Kano ko to sai zama da ta ci kwalliya ka rantsi da Allah budurwa ce an sa jambaki an sa jagira an yi sa hoda ga kuma takalmi an sa mai tsini ana tafiya saboda haka da ta je ta gama abin da za ta yi ta siyayya ta to a kowace tasha da ina gidan ina northwest university yanzu yauwa to wannan aida tasha ce to sai da mana ta zo za ta hau mota bayan ta siyo abin da ta siyo a kasuwa to sai yara suka ga ya mace ta girma kuma gashi duk tana bayyana irin abubuwa na yara misali ta sa kaya irin na yara da kuma kwalliya irin ta yara saboda sai suka biyo ta kin san an a dama suna ba tsari arjana ko ba irin wannan dai tsokanar to sai ta gumda bakin ta ba ce musu komai ba sai da ta tafi ta je gida tana zuwa gida nan garin su ko faɗin to tana zuwa yara suna cewa goggo sannu da zuwa goggo sannu da zuwa sai ta ajiye kaya sai ta waiwayo fa ta yi ta zagin su ta yi ta ci musu mutunci tana cewa ba ku da mutanen banza mutan wato sai zama na cewa inda aka yi mata laifin daban inda kuma ta <laughs> take faɗa wato misali daban to shine idan mutum shi ma ya je wani guri ya yi wani abin da misali inda aka yi masa laifi ya zama ba a can ya mai da martani ba sai a wani wuri to akan ce wannan shine ai faɗan goggo a kofa wato misali maimakon ya mai da hankali ya yi faɗan a inda ya sunansa aka yi masa laifi to sai ya ƙi sai kuma ya je ya faɗa inda ba a nan aka yi masa laifi ɗin ba to haka kuma ana cewa alafar da a'i daga rogo to shi kuma wannan an ce ita a'i wato irin matan nan ne wato misali ba zawara ce to sai zama ta ta zo gida ta zauna to zaman sai ya ishe ta babu cas ba asmalan ba aikin baki ba na fari yau wasu ta to ah ai sai kawata ta ce mata ya kamata ki rika sa rogo kina ya sunansa kina dafawa ki rika kaiwa kasuwa kina siyarwa sai ta ga eh, to ai ya kamata ko dan zaman nan bai kamata ta yi shaka ba saboda haka sai ta ta siyo rogo ta auno rogo ta siyo rogo nan mai kyau ko kowa ga rogon nan ya ga kyakkyawan abu saboda haka sai ta zo da shi gida to gidan nasu kuma gida ne na taro na jama'a to kin san ya sunansa idan rogo mai kyau ne zaki yana da ban sha'awa ko ma ba a dafa din ba a sa yana danyi saboda haka sai wannan ta zo ta dauka ta ce kai amma wannan rogo da kyau yake sai ta gutsira ta ci wannan ta dauka ta ci to tun gabanin abu a dafa suka dan cinye wani sashi na rogon to aka zo aka dora rogo <laughs> a wannan a wuta yana kanshi kin san wannan ma na jawo hankalin me ya sunansa yana ji hankalin mutane nan ma sai wannan ta zo ta daukar ce kai wannan rogo da daɗi wannan rogo ai dai kafin a je sun kusan cinye mata wato rabin rogo ta zo ta gama dafa rogo nan ta sa a yasunansa ta sa a kwanan da ta sayar ta dauka ta tafi to ne sai take cewa to ni Allah ubangiji ya fidda ni daga cikin wannan rogon manufa Allah isa ma ta mai da kuɗin rogon ba ma wata ciri ba to a nan wurin shi sarki ji ana cewa Allah Allah ya fidda ai daga rogo manufa idan mutum ya samu kansa a wani hatsari wanda abu ne wanda ya kamata ya ci riba to sai zama na ma <laughs> yana faduwa yana faduwa to a irin wannan suke ji ana to Allah ubangiji ya fidda um, a'i daga rogo yawwa da fatan mai sauraro ya amfana da abin da aka ji dan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta zai ki ta kunja da zango zan cika zai girgo ku saurara ku ji zancen sa abin da zan bai hango eh, na faɗa na kara dan adam ba ya tsoron Allah sannan a cikin su kalilan waske ai adam zango <laughs> ta masu sauraro abin da ya sauwaƙe kenan a cikin shirin namu na yau yanzu a madadin wato wacce ta taimaka wanda ya taimaka mana ya bada umarni wato daniel brown da injiniyan mu ta yau da ta daidaita mana sauti tian wang tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa madina dahiru mai shanu ni amina buhari auna daga nan birnin washington dc ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya Hausawa sun juye yaran duka sun ture kaga ban ba aure sai dai yawo kai dakata malam zango ai laifin na samari ne a a a a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su to hakan wai baiwa ce kai elmas wata baiwa ce za ka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma za ka ga wai ta sai hala rayuwa sai la haula adamu zango akwai tabbas ba akwai matsala burin kowa dai daula. Gumbar dutse, igiyar ruwa mai sarze. Mm-hmm. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Eh. Iyaye dole ku yo tsare ku dinga bincika yayan ku. Ku yo tarbiyyar yayan ku waɗanda Allah ya ba ku. Ku kaunaci yayan ku sai Allah ya ji tausan ku.